Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 da 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu ga labarin duniya da ɗume ɗinsu ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta ce kofar farfado da yarjejeniyar jcpoa ba zai ci gaba da buɗewa har abada ba. zaɓaɓɓen shugaban tarayyar najeriya ya yi kira ga jam'iyyun adawar ƙasar da su goya masa baya gwamnatin ƙasar amurka ta haramta amfani da manhajar kallon hotunan bidiyo ta tiktok mallakin ƙasar china yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya ja kunnen gwamnatin ƙasar amurka dangane da farfado da yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 kan cewa damar sake farfado da ita tana nan a buɗe amma kuma ba za ta ci gaba da kasancewa hakan har abada ba ministan ya bayyana haka ne ga tashar talabijin ta cnn a wani shirin da ta watsa a jiya laraba abdullahi abdullahiyan ya kara da cewa mai yiwuwa majalisar dokokin kasar iran nan gaba ta kafa dokar rufe kofar tattaunawar kuma a lokacin ma'aikatarsa ba ta da hurumin ci gaba da tattaunawa da wani da ƙarshe yan ya yi kira ga gwamnatin ƙasar amurka ta yi tunani ta kuma ɗauki matsayi tun kafin lokaci ya kore mata a shekara ta 2018 ne dai gwamnatin ƙasar amurka ta lokacin ta janye daga yarjejeniyar jcpoa da fatan za ta tilasta wa gwamnatin ƙasar iran dawo kan teburin tattaunawa don kulla sabuwar yarjejeniyar bisa yadda take son yarjejeniyar ta kasance amma duk tare da takunkuman tattalin arziki mafi muni wa'anda ta ɗora ƙasar iran tun lokacin ta kasa cimma manufarta ta tussasawa gwamnatin jihohar musulunci ta iran mika kai ga bukatunta zaɓaɓɓen shugaban tarayyar najeriya bola ahmed adekunle tinubu ya yi kira ga 'yan takarar shugaban ƙasa da ya kayar a zaɓen ranar asabar da ta gabata da su goya masa baya don ɗaukaka tarayyar najeriya jaridar leadership ta najeriya ta nakalto zababben shugaban kasar yana faɗar haka a wani jawabin da ya yi wa wa'annan 'yan takarar shugaban kasa da kuma sauran mutanen kasar bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kasar ta tabbatar cewa shine ya lashe zaɓen tinubu ya ƙara da cewa nasarar da ya samu a wannan zaɓen ta dukkanin 'yan najeriya ne kuma kofarsa a buɗe take ga dukkan 'yan najeriya ba tare da nuna bambancin addini kabilanci ko bangaranci da sauransu ba tinubu ya lashe zaben ne da kuri miliyan takwas da dubu da casa'in wanda kuma shine kashi ashirin da cikin ɗari na kuri'un da aka kada har ila yau da samun nasara a jihohi talatin fiye da jihohi ashirin da ake bukata don lashe zaben shugaban ƙasa. gwamnatin ƙasar amurka ta haramta amfani da manhajar kallon hotunan bidiyo ta tiktok mallakin ƙasar china a ƙasar kamar yadda tarayyar turai da kuma ƙasar kanada suka yi tashar talabijin ta Firis TV a nan Tehran ta nakalto majiyar fadar White House a birnin Washington na cewa ta ba da umarni ga hukumomin da abin ya shafa da su hana amfani ko kuma su cire manhajar kallon hotunan bidiyo ta TikTok mallakin ƙasar China a dukkanin ma'aikatun gwamnatin ƙasar musamman waɗanda suka shafi harkokin tsaron ƙasa da wurare masu muhimmanci a duk fadin ƙasar. umarnin da ya kara da cewa daga ranar litinin da ta gabata a zuwa kwanaki talatin dukkanin ma'aikatun gwamnatin kasar su dakatar da amfani da manhajar ta tiktok har ila yau labarin ya kara da cewa majalisun dokokin kasar ta amurka na aiki bisa wata doka wacce za ta bawa shugaba biden damar haramta amfani da wannan manhajar a duk faɗin ƙasar. kamfanin hotunan bidiyo ta tiktok da wanda yake da masu amfani da shi wato kimani biliyan guda a duniya ya musanta zargin gwamnatin amurka da kawayenta na cewa china tana iya amfani da wannan manhajar don nege asirin gwamnatocinsu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jakadan ƙasar iran a rasha ya ba da sanarwar cewa a nan gaba gwamnan babban bankin rasha zai ziyarci ƙasarsa don tattauna batun samar da mahaɗa ga bankunan ƙasashen biyu ta na'ura mai kwakwalwa kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto jaridar palemanskaya gazet ta kasar rasha wacce ta nakalto kazim jalili jakadan kasar iran a moscow yana faɗar haka jalili ya ƙara da cewa elvira shahib zadovna gwamnan babban bankin kasar rasha zai jagoranci wata tawagan bangaren musayar bayanai na babban bankin kasar wato spfs zuwa kasar iran don fara shirin hada bankunan kasar iran da kuma na rasha a musayar bayanai hada-hadar kudade tsakanin kasashen biyu muhammad farzi gwamnan babban bankin kasar iran ya ce a cikin watan janairun da ya gabata ne kasashen biyu suka rattaba hannu kan yarjejeniyar musayar bayanai na hada-hadan kudade tsakanin bankunan kasashen biyu ta na'urar kwamfuta farzi ya kara da cewa idan an fara aiki da tsarin spfs na kasar rasha banda musayar bayanai tsakanin bankunan kasashen biyu iran za ta sami damar hada-hadan kudade tsakaninta da wasu bankuna 120 na wasu kasashen duniya. ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya musanta zargin tashar talabijin ta cnn wacce ta watsa labarai na karya da nuna gaba da ƙasar dangane da tashe-tashen hankula da suka faru a ƙasar a cikin watan satumban da ya gabata kamfanin dinajin Labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa tashar talabijin ta cnn ta watsa wasu labarai dangane da tashe-tashen hankula a ƙasar iran a shekarar da ta gabata daga ciki hadda zargin cewa jami'an tsaron ƙasar iran sun yi wa mata da suke tsare da su a gidajen yarin ƙasar fyaɗe christian amanpour wakiliyar tashar cnn ta sake nana ta wannan zargin a hirar da ta hada ta da abdullahiyan sannan ta ce har sai da ta tambayi wani malamin addini dangane da zargin ya kuma tabbatar mata cewa an yi hakan banda ta labarin dai abdullahiyan ya ce tashar talabijin ta cnn tana nuna fuska biyu a mafi yawan labaran da suka shafi ƙasar iran sannan ya kammala da cewa in banda wa'anda suka kashe mutane a rigimar da ta taso a ƙasar bayan mutuwar wata mata mai suna masa amini a ranar 16 ga watan satumban da ya gabata jagoran junjo halin musulunci na ƙasar iran atulai said alila hamna'i ya yi afuwa ga dukkanin wa'anda aka tsare sanadiyar tashe-tashen hankulan masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Tuma da yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin masu sauraro. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda aka riga aka sani hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya cewa da INEC ta ayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar ko da yake jam'iyyun adawa na PDP da kuma LP da ke biye masa sun ce ba za su karbi sakamakon zaben ba bisa zargin tafka magudi. To ko ne fata ne gare ku zuwa ga shugaban shugaban kasar wannan shine maudu'in namu a wannan juma'ar malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai magana aliyu ya hadi wanda an ga sani aliyu nasarawa kwamin ɗan galma a to alhamdulillah da mun kaji labarin an yi zaɓe najeriya a an yi lafiya an ƙare lafiya abin da muka fata da shugaba kamar da ya Allah subhanahu ta'ala godiya da cewa alhamdulillah to muna godiya dukkanin kuma ne haɗin kan 'yan ƙasa to muna bukata dukkanin 'yan siyasa jihohin nan 36 su zama masu haɗin kai kamar da yake adawa kuma haɗin kai muna bukata su ba shi haɗin kai a fuskanci wannan abubuwa da ke cuta ma 'yan arewa musamman 'yan kinnafo 'yan boko haramu da sauransu nan sa'annan su kuma kabilu ne raba da na ga gaba ɗaya da hausa a haɗe a zama kowa ɗai uba ɗai. na rediyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na wani launa ali game da nasu kuma dama ne lokacin ke dangane da wannan maudu'i naku na yau da wato bola ahmad tinubu ya cinye zaben najeriya so lalle yan najeriya ba abin da za mu ce domin ba allah zaɓi kuma allah shi ya zaɓa ma dama kuma ba shi ne yake ba mulki ga wannan iso yake hana ga wannan ake so to da haka muna fatan allah ya juya zuciyarsa ta zama na kwarai a ya zama mai aiki da lura da kuma aiki da aiwatarwa domin najeriya tana bukatar shugaba jajirtacce daidai lokacin da ake bukatar a kowace ake fama da tsadar rayuwa kashe-kashen mutane ta'addanci iri-iri to gaskiya najeriya tana da buƙatar shugaba tsayayye nagartacce kuma su muryar addu'ar mu Allah ya zaba mana shi Allah kuma ya zaba mafi alkairi to ubangiji Allah ya juya shi ya zamto na kwarai ne amma ba na kwarai ba ne ya zamto Allah ya ji zuciyarsa ya zama na kwarai fatan mu kenan na ku gani launa ali game da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana usaini sitar gawan kwalliya da magaram bon na shigo shirin ne domin bayyana ra'ayina dangane da wannan maudu'i da kuka dora akan zaben shugaban kasa da ya gudana a tarayyar najeriya a ƙarshen wannan mako to ni dai kira ne zan yi ga shi ainihin sabon shugaban ƙasar wato asiwaju bola ahmed tinubu abin da ya kamata ya fara fuskanta a karon farko shine wato ya yi ƙoƙarin haɗa kawunan al'ummar ƙasar domin kawunan al'ummar ƙasar ya samu rarrabuwa dangane da wannan siyasa da aka yi mai zafin gaske musamman ma wajen ayyana sakamako na ƙarshe wanda inec ɗin ta yi kenan an samu rarrabuwar kawuna sannan abu na biyu shine ya tunkari matsalolin wato matasa domin a samar musu da abin yi ko kuma in ce a rage musu eh, zaman kashe wando ko ba gaskiya ba gani yadda najeriya take da ɗimbin al'umma ko in ce ɗimbin matasa sannan eh, abu na uku shine inda hali ya kirayi su wannan jam'iyyun hamayya din da ya kayar domin ya kira wasu su zo su yi gwamnatin haɗin kan ƙasa wannan shine kawai fata na ga shi wannan sabon shugaban ƙasa da fatan za ku tashi lafiya ira. assalamu alaikum radio voh iran me muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar niger ɗaya daga cikin mambarorin kungiya ta masu kira da saurare na yankin afirka a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan fiddo a eh, sakamakon zaɓe wanda aka yi wanda aka bayyana cewa ahmed tinubu bola shi ya zaɓe wannan eh, kujera ta shugaban ƙasa to allah allah ta yi shi ruku kuma muna ba 'yan adawa hankuri yi amfani da hanyar da ta saba ma doka wajen kalubalantar wannan sakamakon zaɓe kuma ku talakawan najeriya ku ta yi eh, wannan sabon shugaba kwana ku wanda Allah ya zaɓa muku wanda kuka zaɓa ku taye shi da addu'a Allah ba shi ƙarfin jagorantar ƙasar Najeriya Allah ba shi ƙarfin sa Najeriya ta ci gaba Radio Iran mai muku magana Alkasum ne a gada su tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran mai magana Uda Mamadu kori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger a ra'ayin da kuka sa na wannan sati to ni ina wa zaɓaɓɓen shugaban ƙasa na najeriya eh, fatan alkhairi kuma ina wa 'yan uwana 'yan najeriya fatan alkhairi allah sa hakan shine fi alkhairi kuma allah sa su yi wa ƙasa aiki kuma su kawo wa mu ci gaba kuma allah ya kawo mana ƙarshen kashe-kashe da ake yi a ƙasar najeriya da makwabta baki ɗaya muna fatan wanda zai yi wa al'umman ƙasa aiki ne kuma zai ji koken jama'a zai yi kishin al'umma ba kishin kansa ba ko aljihun Hausa muna fata Allah ya zaunar da kasashen mu lafiya baki. Assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne mamman biniya Yakuba Awashi daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger. To muna taya Bola Ahmed Tinubu da ma jam'iyyar APC murna da gumbarka da lashe wannan zaɓe kuma dangane da fatan mu kuma tatsuniyar gizo ba ta kuce kogi muna fatan dai zai zama mai haɗa kan jama'a ya zama mai kalubalantar matsaloli musamman matsalar tsaro kuma a tabbatar da wannan dambarwa ta canjin kuɗaɗe komi ya koma daidai 'yan ƙasa su ji daɗin rayuwa kuma muna fatan zai mai da hankali akan yaƙi da rashin aikin yi da matasan najeriya suke fama da shi wannan dai shine a takaice fatan muna yi musu fatan alheri ni ne mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a shankuri niger ku tashi lafiya tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh tun daga birnin Tehran malami na gaba sai ka ja mu sashen Hausa na gidan Radio Iran sunana Sanusi Madatai daga nan jihar da magaran jamhuriyar Niger. To ci gaba da jan akalar Najeriya da jam'iyyar APC mai mulki za ta yi kalkashin jagorancin Asuwa Jubola Ahmad Tinubu. Ni ko kaɗan hakan bai bani mamaki ba a mi don kuwa sau tari dama a ƙasashen mu na Afirka ba kasafai jam'iyyar da take mulki take shan kayi ba. Kira na ga al'ummar Najeriya anan shine su karɓi wannan kyauta da Allah ya musu da hannu biyu. Daga ƙarshe ina addu'ar Allah Ubangiji ya sanya mulkin wannan sabon shugaban shugaban kasan ya sanya al'ummar Najeriya da ma makwabtan kasashen da suke kewaye da ita a dariya har kunne. Ina fatan za ku tashi lahiya an BOH Hausa ni ne su madadai da magaram Niger. Assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Siraj Haruna wanda aka sani da Letoro a da magaram jamhuriyar Niger. Dangance da ra'ayina na yau dangance da zaben Najeriya wanda aka gabatar da shi ranar Sudu wadda ta huce eh to zabe an yi shi lafiya an kare lafiya kuma wanda ya ci wannan zabe Allah sa Allah sa fatan alheri ne kuma Allah sa ya kyautata ma talakawa irin abubuwa daban-daban Allah sa ya yi adalci Allah ya tilasta da shi ya yi adalci bakin abin da zamu ce kenan suna na Siraji Haruna wanda aka san da Litora da magaram jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana su mai gyaran waya daga cikin tashar da magana to ina so in yi tsokaci bisa kan zaben nan da aka yi to shi da wanda Allah ya sa ya ci zabe ubangiji Allah ya sa ya ma talakawan Najeriya adalci ubangiji Allah kama Allah ya sa an yi zabi mafi alheri Allah sa zaben shine alheri ga 'yan Najeriya gaba daya Allah tabbatar da alheri Allah kama Allah tilasa su yi adalci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa radiyo radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bare bari shugaba na fada mazajen daga mai niger bugu da kari turajere general na kungiyar masu kira da shurare na afirka gaba daya najeriya addu'a da ake dan ma muna kama muku addu'a Allah ya muna Allah ya muku zabi na gari Allah ya muku zabi ko kama da hannu biyu addu'a guda da za ku yi Allah ya bada kwanciyar hankali Allah ya bada kwanciyar hankali ko kai ko shugaba sabon shugaba ka san abin da yake gabanka mahari dai kwanciyar hankali duka tana komi an dai akwai kwanciyar hankali ku duk abin da ga rikicin da ake yana karewa eh Allah taimaka Allah ya kama Allah ya bada iko riko sunana Muhammadu dan bare bare shugaban na fada mazajen daga Nyamai Niger Treasury General na committee na masu kira da shurare na Afirka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyan Iran mai muku magana alkasun baba liman ahar shugaban kungiyar masu kira da saurare ta rediyo ta Afirka gaba daya dangance da wannan maudu'i bisa zaben Nigeria da hukumar zabe mai zaman kanta ta ayyana Bola Ahmed Tinubu shi yayi nasara to muna musu fata alheri saboda wannan shine zaben Allah bisa ga addu'o'in da yan Nigeria da mu daga nan Niger muka yi ta musu Allah zaben musu mafi alheri to shi ne wannan mafi alheri tunda an riga an sanar da abin da muke kira gare su kawai su rungumi kaddara kuma su mai fata alheri shi shugaban kasa su kuma wanda suka sha kasa ɗayan takarkari su kuma wanda ya ga abin da bai dace ba akwai hanyoyi wanda ake kai kara saboda a samo musu 'yancinsu muna musu fata alheri ubangiji allah ya sa wannan shine mafi alherin mai muku magana alkasun baba lima a har daga jihar agadas shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum Salamu alaikum radio BOC ta heran ina muku fatan alkhairi da fatan kuna lafiya. Dangance da irin yadda kuka ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu akan zaben tarayyar Najeriya da aka gabatar da shi ranar Asabar. To mu dai da za mu yi fata shine Ubangiji Allah ya sa shi wanda aka ba ya ci zaɓe nan tarayyar Najeriya Allah ya dora mai eh, yaunin kulawa da dukkanin talakawan Najeriya kuma Allah ya sa mishi adalci adalci a cikin zuciyar shi saboda eh dama a koda yaushe mu afirka ana magana akan duk abin da muka zaba ba shi ake bamu ba to ko da Allah ya sa a ce abin da muka zaba ba shi aka bamu ba sai mu rungumi kaddara sai mu kasance mu yi hakuri da abin da Allah ya zaba mana kenan ubangiji Allah ya ba da ikon kulawa da talakawa Allah ya sa ma shugabannin mu adalci a cikin zakatansu abin da za mu yi fata kenan kuma ina kira ga 'yan uwana matasa ku kwatar da hankalinku ku mutanen nan da suke sa ku ta da zamanin tsaye ku yi zanga-zanga babu su ciki babu dangin su ciki in ma wani abu ne ku ne zai samu biyo ta heran daga naku mai sauraron ku a koda yaushe mamman shafi'u wanda aka yi sani da tupac mai wata shugaba na fada himma matasa da ke nan garin agadis a jamhuriyar niger salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio iran mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaran jamhuriyar niger ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na kan wannan maudu'i na wagga rana to gaskiya mun ji daɗi da tunubu ya zama sabon shugaban ƙasar najeriya kuma muna kira da 'yan adawa da su yi wa allah su yi wa annabi da su kwantar da hankalinsu shi dai galaba daga allah take tunda allah shi ya zaɓa kuma shi ya ba yana ya kamata a ce kowa ya yi haƙuri a gyara ƙasa kuma muna kira da shi sabon shugaban ƙasa ya san ƙalubalen da yake cikin ƙasar shi kenan ya yi kokari fannin tsaro ga fannin sauya kuɗi mutane suna ta jaje babu isassun takardun kuɗi da sauran matsaloli dai da ƙasar take wa kansu kenan ya kamata ya iya kokarin shi ganin ya daidaita ƙasa na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da maganin jamhuriyar ne salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu boh hausa murya jamhuriyar musulunci ta iran kai sai kuna tare da mamman sani daudacin cin wazza wanda ake kira da bigiman rogan ɗaya daga mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka. To gaskiya wannan sakamako za a ce ya bada mamaki da yadda aka bada shi da ana cewa ba zai badu ba har zuwa ranar alhamishi to cikin dare sai aka bada shi a daren talata wayewar laraba to mu dai kiranmu da 'yan najeriya za mu ce su karbi wannan sakamako musamman masu abokan yan uwanmu matasa kar su biya yan siyasa su sa kansu a wani zanga-zanga ko wani bore na cewa ba su ba da sakamakon nan saboda kansu ne kawai za su ma a kama su ko a kashe su ma a banza saboda haka allah ubangiji ya ba da ikon ya musu abin da ya dace Assalamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ya kuma mai aski ba da ka jihar da magaram. Hakikanin gaskiya hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta yi aikin ta kwarai da gaske inda ake kallonta ta sassa daban-daban na duniya inda take sanar da zaɓen da aka gudanar kuma wanda Allah ya baiwa shine Bola Tinubu muna taya shi murna muna fata zai sharewa al'ummar Najeriya hawayensu muna fata al'ummar hukuma da 'yan takara manya da kananan su za su ba shi haɗin kai kuma muna fata dai al'ummar najeriya za su ƙara ba shi haɗin kai mu dage da addu'a allah ya sa shi ne ya fi alkhairi allah ya sa ya yi abin da ya dace allah ya sa ya sabke nauyin da yake kansa allah ya kawo muna da wamaman zaman lafiya a ƙasashen mu na afirka mai magana ya kuma mai aski ba da raka jihar da magaran ku tashi lafiya. to marala saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga anan tilas zan duka wa shirin na yau birki sai kuma makon gobe idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman musamman waɗanda aka je muryoyinsu ni hassan barka da shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya duka shirin nan na mu a yau mu a yau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 ƙasashen amurka jordan da masar da ni nusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ɓangarori biyu falasɗinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a yayin zaman akaba sun cimma wasu yarjeniyoyi a tsakaninsu karkashin sanya idon ƙasashen amurka jordan da masar kan matakan karfafa kwarin gwiwa don tunkarar wasu batutuwa ta hanyar gudanar da zaman tattaunawa na kai tsaye a tsakaninsu amma tun a zaman wani jami'in gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya jaddada cewa zaman tattaunawan bangarorin biyu ba zai yiwu ya janyo dakatar da da shirin gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida ba a yankunan da suke macin gabar kogin jordan da aka mamaye bayanin bayan zaman taron ya bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta kuduri aniyar dakatar da wani shirin ta na gudanar da sabbin gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan kaka gida na tsawon watanni shida da kuma dakatar da zaman tattaunawa a tsakanin jami'anta kan batun samar da wasu sabbin matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan sharuri zauna har na tsawon watanni hudu kamar yadda bangarorin falastinawa da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka cimma matsaya kan cewa bangarorin biyu za su dakatar da dukkanin wani lamari na bangare guda kan batutuwan da suka shafi bangarorin biyu har na tsawon watanni uku zuwa shida sannan a sanarwar rufe zaman taron bangarorin biyu falasinawa da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun jaddada amincewar dukkanin bangarorin biyu da dukkanin yarjejeniyoyin da suka cimma a baya a tsakanin su da kuma kokarin yin aiki tare da nufin wanzar da zaman lafiya mai dorewa kamar yadda suka jaddada muhimmancin kiyaye matsayin tarihi a wurare masu tsarki da suke birnin kudus da kula da wasiyar hashimiyawa da kuma rawar da jordan take ta dakawa ta musamman a birnin hakanan mahalarta zaman taron sun amince da sake gudanar da wani zaman taro a birnin sharmun sheikh na kasar masar a watan maris mai zuwa domin cimma manufofin da aka sanya a gaba a birnin akaba na kasar jordan hakanan bayanin bayan taron ya yi nuni da cewa kasashen jordan masar da amurka suna daukan waɗannan fahimtar juna da aka samu a matsayin wani gagarumin ci gaba ne da zai haifar da kyakkyawar alaka tsakanin falastinu hannu da haramtacciyar kasar isra'ila a bayan kammala zaman taron a birnin agaba na kasar jordan ministan harkokin wajen kasar ta jordan aiman safadi ya bayyana cewa zaman taron agaba yana kunshe da muhimman alkawuran da idan aka aiwatar da su za su haifar da kawo ƙarshen bullar tashe-tashen hankula da haifar da samun ci gaba a fannin siyasa yana mai jaddada cewa abin da aka cimma a agaba wani muhimmin mataki ne na siyasa kan ɗaurewar hanya mai wahala don dakile taɓarɓarewar lamura kuma aiwatar da alkawuran da aka cimma a ƙasa shine zai tabbatar da sakamakon kyawawan manufofin da aka tsara ministan harkokin wajen ƙasar ta jordan asafadi ya yi la'akari da cewa wannan zaman taron da aka cimma shine irinsa na farko a siyasance cikin shekaru da dama ya kuma tabbatar da aniyar falasinawa da ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mutunta dukkanin yarjejeniyoyin da aka cimma a baya don yin aiki da nufin rage matsalolin tashe-tashen hankula da kuma kokarin samar da zaman lafiya mai cike da adalci kamar yadda ya bayyana yana mai fahimci cewa lallai daukan matakin dakatar da matakan bangare guda da ke janyo cikas ga batun samar da kasashe biyu na falasinu da na haramtaccen kasar isra'ila da kuma kawo ƙarshen matakan tunzura jama'a da suke haifar da tashe-tashen hankula da janyo arangama dole ne a jinginar da su gefe guda don kawo ƙarshen matsalolin taɓar taɓarɓarewan al'amura da kuma rage ta da jijiyar wuya a gefe guda kuma firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya jaddada cewa lalle batun ci gaba da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankunan yammacin gabar kogin jordan babu shakka ba za a dakatar da su ba ko gabatar da sauyi a yanayinsu kuma wannan furci shine wadda shugaban tawagar haramtacciyar kasar isra'ila ya jaddada a yayin zaman akaba inda ya furci da cewa ba za su amince da batun dakatar da gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan share wuri zauna ba sannan kuma ya kara da cewa ba za su takaita ayyukan sojojinsu ba a yammacin gabar kogin jordan a nashi bangaren kamfanin dillancin labaran rotis ya nakalto daga wani jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da suka halarci zaman taron akaba na kasar jordan yana cewa bangarorin zaman taron na akaba za su kafa wani kwamiti da zai duba batun sake dawo dawo da harkokin tsaron haramtacciyar kasar isra'ila da falastinu na haɗin gwiwa hakanan ministan kudin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bezalel smotrich kuma shugaban jam'iyyar sahayuniya ta addini ya tabbatar da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta faɗa a zaman taron akaba cewa ba za ta taɓa canza ra'ayinta ba musamman dangane da wurare tara da za ta gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida gidaje mutane a yammacin gabar kogin jordan bazalel ya kara da cewa bayan zaman taron akaba gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba za ta amince da dakatar da ayyukan gine-ginen matsugunan yahudawan sahiyoniya a yammacin kogin jordan ba a nashi bangaren a cikin wata sanarwa da ya fitar mai ba da shawara kan harkokin tsaro a fadar mulki ta white house jake sullivan ya bayyana cewa amurka tana maraba da alkawuran da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da hukumar falasinawa suka dauka a zaman taron akaba game da dakatar da batun tashe-tashen hankula da kuma hana ci gaba da bullar rikici sullivan ya kara da cewa sun fahimci cewa wannan zaman taro na akaba wani mafari ne kuma akwai akwai ayyuka da yawa da ya kamata a yi a cikin makonni da watanni masu zuwa don gina makoma mai ɗorewa da zai kai haramtacciyar ƙasar isra'ila da falastinawa ga samun nasara lalle aiwatar da shirin da suka sanya a gaba zai kasance mai mahimmancin gaske bisa lura da zaman taron sarki abdullah na biyu na ƙasar jordan ya jaddada muhimmancin ƙara ƙaimi wajen tabbatar da kwanciyar hankali da rage taɓarɓarewar al'amura a yankunan falastinawa da kuma sake kaddamar da shawarwarin zaman lafiya masarautar jordan ta ce sarki abdullah na biyu ya gana da fred migrok mataimakin shugaban kasar amurka kuma mai shiga tsakani a fadar white house kan harkokin yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka a fadar sa da ke birnin aman inda sarki abdullahi ya jaddada muhimmancin kara himma wajen karfafa tafiya akan hanyar zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunan falasinawa kuma sarkin ya jaddada yin kira ga dakatar da wani lamari na bangare guda da zai kara janyo bullar tashe-tashen hankula da rusa damakin da aka samu na wanzar da harkar zaman lafiya da aminci hakanan a yayin ganawarsa da my group a lokacin zaman taron sarkin ya jaddada buƙatar sake kaddamar da wani zaman tattaunawa tsakanin falasinawa da isra'ilawa domin cimma daidaito da cikakken zaman lafiya bisa tsarin samar da ƙasashe biyu na falasinu da zai rayu kafaɗa-kafaɗa da ta haramtacciyar ƙasar isra'ila waɗannan kalamai na sarkin jordan suna zuwa ne a daidai lokacin da masar da jordan da kuma ƙasar amurka suka jaddada yin kira ga kawo ƙarshen rikici da ke tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da falastinu musamman a watan ramadana da ke gabatowa a cewar jaridan idaut a haranot ta isra'ila a cewar wata majiya mai tushe an gudanar da wata ganawa mai muhimmanci tsakanin shugaban hukumar leƙen asirin falasɗinu majid faraj da shugaban hukumar tsaron cikin gidan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ronin ba kamfanin dillancin labaran faransa ya nakalto wani jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ya bukaci a sake sunansa yana cewa tawagar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ta hada da mai ba da shawara kan harkokin tsaro tizanci hanigbi ta gana ce da tawagar falasinawa wacce ta hada da majid faraj da sakataren kwamitin zartarwar kungiyar plo hussein al alshek da mai magana da yawon fadar shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa nabil aburadaina da kuma majidi alhalidi mai baiwa shugaba mahmud abbas shawara kan harkokin diflomasiya idan dai za a iya tunawa an gudanar da shawarwarin ƙarshe kai tsaye tsakanin jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da falasɗinawa ne a watan yunin shekara ta 2013 bisa shawarar sakataren harkokin wajen ƙasar amurka na wancan lokaci john kerry da nufin farfado da shirin samar da zaman lafiya amma ba a ɗauki lokaci mai tsawo ba zaman ya ruguje a shekara ta 2014 saboda yakin amincewa da firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila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 masu sauraro sai ku ga zama domin ajiye shirin na mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی harshen farisanci Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 68 inda a yau za mu leƙa ne wasu yankuna da ke cikin ƙasar Iran domin ganin irin yanayin da suke da shi inda wasu yankunan suke da fako wasu yankunan kuma suke da faƙo da Sahara. to da Allah Ubangiji a yau idan ana tare da mu za a ji yadda ta kaya a cikin wata tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin dangane da waɗannan manyan hukunni guda biyu da ke akwai a sassa na ƙasar Iran. Da Allah Ubangiji inda ana tare da mu bayan an saurari kalmomi da za a amfani da su a cikin shirin za a ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da Ramin kafin nan ga kalmomin da za a yi amfani da su baki ɗaya a cikin shirin. اتوبوس موتر بس مرد متون نمیجی من آشنا شدم نی ناسن جیرفت ینکین جیرفت اهل جیرفت متومن جیرفت او بود شی یا کسنچه شهر گری کویر پقو شهر کویری گری میفقو نزدیک کسا کرمان گرن کرمان دانستم نسنی اسم سونه دشت کویر پاکو مهده دا سهارا کویر لوت پاکو سنسه یکی ɗaya. On digari. Wancan na daban. Ob. Ruwa. Besiyar kam. Kaɗan ƙwarai. Boron. Ruwan sama. Boron mi borad. Ruwan sama na sabka. آنجا چن؟ درست است هکنی چند شهر وسو گرورو هیچ کس با کوه زندگی رایوه آنها زندگی می کنند سو سنا رایوه او زندگی نمی کند شی بای رایوا دمای هوا یعنی اسکا چقدر یا یا یکی خیلی گرم پی قره بین سکانن پنجاه همسن شست ستن درجه درجر معاونن یعنی سانتیگراد معاونن یعنی زفی روز رانا شب دری شبها دراری خنک mai sanyi کجا a ina خراسان لردن خراسان خراسان جنوبی خراسان تکدو قوم برنن قوم اصفهان برنن اصفهان سمنان برنن سمنان یزد برنن یزد کرمان برنن کرمان سیستان ینکن سیستان بزرگ میگرمه شرق گبس مرکز سکیه کو بیا؟ فرش دردومه فرش بافی ساکر دردومه سفالگری کسکو هنر پساحه وجود دارد اکویشی کشاورزی نومه چگونه یایه درخت ایتاچیا خورما دبینو مناطق ینکونا اطراف گپی زیاد دیوه آب کم روا کدن آب کمی روا دن کدن او نیاز دارد شی یه نده بکاته madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu tafi domin jin irin manganin da ke gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin waɗanda suke kan hanya suna tattakawa domin isa jami'a ga abin da suke cewa امروز در اتوبوس با یک مرد آشنا شدم او اهل جیرفت بود جیرفت یکی از شهرهای کویری ایران است نزدیک کرمان من دانستم که جیرفت به کویر نزدیک است ایران چند کویر دارد؟ دو کویر اسم یکی دشت کویر است و دیگری کویر لوت آب در کویر بسیار کم است مردم در آنجا چگونه زندگی می کنند؟ نزدیک کویر چند شهر هست ولی در کویر هیچ کس زندگی نمی کند دمای هوا در آنجا چقدر است؟ در روز هوا خیلی گرم است بین پنجاه تا 60 درجه سانتیگراد اما شبها خنک است دشت کویر و کویر لوت کجاست؟ دشت کویر در خراسان رضوی، قم، اصفهان، سمنان و یزد است و کویر لوت در خراسان جنوبی، کرمان و سیستان است پس این دو کویر خیلی بزرگند بله شرق و مرکز ایران کویری است در کویر هنر فرش بافی و سفالگری وجود دارد کشاورزی در آنجا چگونه است؟ درخت خرما و پسته نزدیک کویر زیاد است چون به آب کمی نیاز دارد تو مدلا yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin tare da tarjamarta a cikin harshen hausa. اتوبوس با یک مرد آشنا شدم او اهل جیرفت بود ایو از کم موتر motar bas ون شی شی mutum جیرفت نه جیرفت یکی از شهرهای کویری ایران است نزدیک کرمان جیرفت دنی daga cikin garuruwan Iran masu fako a kusa da Kerman. من دانستم که جیروفت به کویر نزدیک است. ایران چند کویر دارد؟ نی نسن چیوا جیروفت ناکوس دا فقو ایران فقو نوا که گریتا دو کویر اسم یکی دشت کویر است و دیگری کویر لوت فقو گودا بیو سونن دیا فقو دکی ke سهارا. da sahara فقو زنزا آب در کویر بسیار کم است مردم در آنجا چگونه زندگی می کنند؟ اکوی کرنچ روا از کن mutanen can yaya suke rayuwa نزدیک کویر چند شهر هست ولی در کویر هیچ کس زندگی نمی کند. اکوسه دا پاکو وسو گروروا اما بابو می رایوا اچن دمای هوا در آنجا چقدر است؟ یعنی این اسکا اچن یا یکی در روز هوا خیلی گرم است بین 50 تا 60 درجه سانتیگراد اما شبها خنک است یعنی این اسکا اچن یعنی دزایفی سکانن درجه ma'aunin zafi ta centigrade 50 zuwa 60 amma da daddare akwai sanyi. دشت کویر و کویر لوت کجاست؟ سهر دکه تترد پکو دکوما kuma سنسا اینا دشت کویر در خراسان رضوی، قوم، اصفهان، سمنان و یزد است و کویر لوت در خراسان جنوبی، کرمان و سیستان است. fakon da ke tattare da sahara yana yankin horasan razavi da kuma yankunan ƙum da isfahan da simnan da yazd amma sahara tsantsa tana horasan ta kudu ne da yankin kirman da sistan Pas indochavir دو haili خیلی Kenan waɗannan fakonni guda biyu suna da girma. Bale, شرق و مرکز ایران کویری است در کویر هنر فرش بافی و سفالگری وجود دارد ای da kuma tsakiyar Iran fako ne a cikin fakon akwai masu fasahar saka darduma da kuma yin کشاورزی در آنجا چگونه است؟ اکوی نوما اچن یا کی درخت خرما و پسته نزدیک کویر زیاد است چون به آب کمی نیاز دارد. ایچن دبینو ددنگین گدا اکوی سو دیو؟ a yankunan da ke gefen fakon domin kuwa suna da buƙatar ruwa kaɗan ne. madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana da kuma fassara ta a cikin harshen hausa ganin cewa lokacin da muke da shakau jiki dole anan za mu dakata za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri ne abdullahi salihu ke muku fata alheri a kasance tare da mu a mako na gaba. sai dai kafin mu yi kwana da ku baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu.